الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata takwas ne ga watan sha'ban ko bakwai shida ne mako shida to shida ko bakwai ga watan sha'ban shekara ta dubu daya da dari hudu da wato talatin da daya jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da da nawa kenan sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shek nasiruddin al-albani allah ya masa rahama a cikin wannan masallaci mai albarka na masjidul ansar and ndc sharaɗa kano idan ba manta ba muna cikin wato fasali ne da yake magana akan adiyatul istifta addu'o'in da ake na bude sallah addu'o'in bude sallah mun karanta addu'a ta biyar yau za mu tashi akan addu'a ta mun karanta addu'a ta hudu za mu tashi akan addu'a ta biyar daidai mana yake cewa daga cikin addu'o'in akwai faɗinsa subhanakallahumma وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله an yaqula al-abdu subhanaka allahumma malai yake cewa cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar wanda ake bude sallah da su akwai riwaya marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam waɗanda da yawa cikin sahabbai sun ruwaito daga annabi akwai abu sa'id al-khudri akwai nana aisha ummul mu'minin akwai anas dan malik akwai jabiru dan abdullah duk waɗannan sun riwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya zo addu'a in ya zo buɗe sallah yana yin irin wannan addu'a din subhanaka allahumma bihamdika sarki ya tabbata ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika da gode maka kaman kana nufin usabbihuka tasbihan ya Allah ina tsarkake ka tsarkakewa kamar unazzihuka tanzihan an kullin naqais ya Allah ina tsarkake ka iya tsarkakewa daga dukkan tawaya wa bihamdika kuma ina gode maka wa tabarakasmuka albarkatun sunan nakinka ko albarkar sunanka ya yawaita tabaraka wa ta'ala tabaraka ai kasurat baraka tusmika. albarka sunanka ya yawaita sunanka ya ubangiji akwai albarka duk wani albarka ya biyo bayan sunanka wasu malaman suka ce tabaraka smuka ai ta'azzama zatuka zatinka ya girmama ya Allah zatinka ya girmama lalle babba ne kai mai girma ne kai tabaraka wa ta'ala wannan ya dace da faɗin sa sabbihi isma rabbikal a'la eh ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la madaukaki tabaraka wa ta'ala wa ta'ala jadduka matsayinka ya ɗaukaka aljad ana nufin wato matsayi matsayin ubangiji madaukaki ne tabaraka wa ta'ala akwai a wata riwayar wasu suna ƙara jalla sana'uka in an ce subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka sai a ce jalla sana'uka to wannan ƙari na jalla sana'uka din ba shi da asali cikin riwaya ta hadisi ba da asali tabbatacce ingantacce duk da cewa ya shahara ana faɗa idan an zo a bude sallah musamman in an sallar gawa ma ana yi to amma a a wannan sallah ta farilla da ake yi wannan ƙarin jalla sana'uka bai tabbata ba wala ilaha gairuk babu abun bauta da cancanta in ba kai ba tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya kasance yana cewa inna ahabbal kalami ila Allah mafi soyuwar zance a wurin Allah an ya ƙulal abdu shine bawa ya rika cewa subhanakallahumma subhanakallahumma mafi soyuwar zance a wurin Allah shine bawa ya rinka yawan faɗin subhanakallahumma Allah ka azurta mu da tsarkake ka ashe ana so bawa ya rinka tsarkake Allah wannan riwaya ibnu manda ya fidda ita a cikin littafin sana'a tauhid da isnadi mai kyau imamu nasai ya da shi cikin littafin al'amalu yaumi wal laila mawqufan marfu'an wani zubin mawqufi wani zubin marfu'i to wannan tana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan addu'a ta nawa kenan ta shida duk wannan addu'o'i ne da ake idan an yi kabbara Allahu akbar kafin a fara faɗin alhamdulillahi rabbil alamina ake karanta su kaga wannan yana da kyau mutum ya rinka yaban Allah da wannan sai ta shida ya ce misluhu wa yazidu fi salatin laili irin wannan addu'a din ta biyar din ana yi to amma yana ƙari in sallar dare ne yana ƙara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira idan a sallar dare ne yana ƙara wannan la ilaha illallahu guda uku Allahu akbar kabira guda uku wannan a sallar dare kenan kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi hadisin abi sa'id al-khudri ta takwas ta bakwai yana cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila annabi yana yin wannan addu'a ya bude sallah da Allahu akbar kabira Allahu akbar Allah mai girma kabira mai girma bayan ya ce Allahu akbar din kuma sai da cewa kabiran walhamdulillahi kathira godiya ta tabbata ga Allah da yawa wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah bukuratan wa asila safiya da maraice yabo da girmamawa da kambamawa da annabi yake wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin Abdullahi dan Umar ne yake faɗa cewa watar muna sallah da manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai wani mutum ya faɗi wannan magana din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ajibtu laha futihat laha abwabus sama wannan addu'a ta burge ni ta gayatar da ni yana faɗa sai na ga an bude kofofin sama ta mala wani bawan Allah ne wannan addu'a ya bude sallah sai annabi ce wannan ta gayatar da ni ta burge ni yana faɗi sai Allah bude kofofin sama to ko kai ko kai in ka faɗa dan Allah zai bude kofofin sama wannan bawa Allah ce fa ma tarakahunna منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ni ban bar wannan addu'a ba kullum in zan bude sallah sai nayi wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila yace tunda naji annabi ya ce na karanta an bude kofofin sama saboda abin da na karanta yace wallahi ban daina ba kaga yana da kyau mu Allahu akbar kabira ba wahala walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukuratan wa asila idan ka kabbara sallah kafin ka fara karatu sai ka yi ta hadisin imamu muslim da imamu nasa'i da imamu at-tirmidhi hadisi ne kuma ingantacce tabbatacce istaftaha bihi rajulun min as-sahaba wani mutum cikin sahabbai ya bude sallah da wannan addu'a fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ajibtu laha wannan addu'a ta burge ni ta kayatar da ni futihat laha abwabus sama an bude kofofin sama saboda wannan an bude kofofin sama saboda wannan addu'a a wata riwayar ta Abdullahi ibn Abi Aufa yake cewa wani mutum ne ya zo masallaci a lokacin muna yin sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutum yana zuwa sai ya shiga cikin sahu yana shiga sahu sai ce Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukuratan wa asila sai musulmi duk sai suka daga kawukansu sama sai suna mamaki ya yi wannan mutum ya faɗi wannan suka ce wane ne wannan yake daga sautinsa yana wannan addu'a yana daga sautinsa sama da sautin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya idar da sallah sai yake tambaya yake cewa man hada al'ali as-saut wane ne wannan mai babban sauti madaukakin sauti annabi yana tambaya sun ɗauka hantararsa za a yi ko sokansa za a yi ko bata shi za a yi ko fada za a yi masa sai suka ce kuwa za ya rasulallah shine wancan ya manzan Allah sai annabi ya ce wallahi laqad ra'aytu kalamaka yas'adu fi samai hatta futiha babun fa dakhala fi annabi ya ce wallahi wannan magana da ka faɗa wallahi wannan addu'a da kai ni na ga maganar addu'ar tana hawa sama shine yas'adu fi sama tana hawa sama sai da ta je sama sai naga an buɗe ƙofa, sai ta wuce ta shiga wannan yake nuna cewa ashe addu'ar da bayi suke yi wa Allah madaukin sarki yana ji amma gani ne ba ma yi shi yasa wallahi duk wanda yake da rabo a rayuwarsa kuma wanda Allah ya masa dace wanda Allah ya sa ya samu tawfiki to baya wasa da addu'a kuma alamar mutum musulmi na gari na kwarai shine wanda zaka ga baya sakaci da addu'a malam duk inda aka ce wannan addu'a ce manzan Allah yana yi kai kokari ka makale mata ka rike ta gam ka rinka yin ta iya iko iya daidai gwargwado saboda ta dalilin addu'a din nan da kake sai kaga Allah ya ɗaukaka darajarka Allah ya ɗaukaka matsayinka Allah ya baka gidan aljanna ba tare da kafar gaba ma yanzu wannan malam kai wannan addu'a a dauke ta a sama da ita a kai ta gurin ubangiji a ce bawan Allah ne wane wane ai ka dace ai ka dace ai kaga wannan abun ai alheri ne ai wannan abun ai albarka ne da haka kada mu yi wasa da addu'o'i mu koya wa iyalanmu mu koya wa kanmu mu koya wa ƴan uwanmu mu koya wa danginmu mai gida shine yake tsayar da iyalansa yake tambayar su yake karantar da su yake ɗora su akan tsari na ilimi ya sa su a makaranta su je su koyi addini don kada su zama jahilai su mutu Allah ya kona su aljanna ba gidan jahilai ba ce aljanna gida ne na me na masana waɗanda suka san Allah suka bauta masa da ilimi ba waɗanda suka bauta masa da jahilci ba wannan hadisin Imam Ahmad ya fi da shi a cikin al-Musnad nasa da kuma ɗansa Abdullahi ya fitar a cikin Zawaid na wato abdullahi ɗin? ta takwas alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi kuna lura da su gajejjerin addu'o'i ba su da tsawo alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi istaftaha bihi rajulun akhar alhamdulillah dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah hamdan kasira yabo da godiya mai yawa tayyiban mai albarka mubarakan fihi kuma abin yawa albarka Abin albarka a ciki wani mutum ne ya bude sallarsa da ita faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce laqad ra'aytu sunayya ashara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha annabi ya ce wallahi na ga mala'iku guda goma sha biyu suna gaggawa wajen rubuta ladan wannan addu'ar kuma suna rigengeniya waye zai ɗauki wannan addu'a ya miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala kalmar yabtadirunaha tana nufin suna gaggawar rubuta ladan yasbiqu ba'dhum ba'dha fi katbi hadhihi al-kalimat suna gaggawa wajen rubuta waɗannan kalmomi da ladansu da kuma ɗaukaka kalmomin ila hadaratin lahi tabaraka wa ta'ala izuwa ga fadar Allah maɗaukakin sarki saboda girman waɗannan kalmomi da kuma girman darajarsu wannan da hadisin yana nuna mana ashe wasu daga cikin da'a da bawa zai iya yi ana rubutawa kuma a kai wa Allah kuma waɗanda ba suke rubutawa ma ba ma mala'ikun da suke tattare da shi ba saboda a nan gurin ai Allah kaga ya ce akwai a tattare da mutum kiraman katibin ko ya alamuna ma taf'alun masu rubuta lada da masu rubuta zunubi to a nan gurin kaga annabi cewa ya mala'ika ya gani guda goma sha biyu kaga kenan wannan ya nuna cewa ba su bane ba ba na jikinka ba ne ba wasu ne mala'ikun saboda falala da darajar ita wannan addu'a alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi shikenan in kai wannan ka dace insha Allah Anas dan Malik shine ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma wani mutum ne ya shigo masallaci cikin sahabbai ya shiga sahu a lokacin ma da ya shiga sahu ma numfashinsa yana yana kadawa ya zo da sauri sai ya ce Allahu akbar alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi yayi kabbara harama sannan ya buɗe sallah yayin da manzo Allah ya gama sallarsa sai annabi yake cewa ayyukumul mutakallimu bil kalimati wane ne yayi magana da wannan magana da zu fa arammal qawmu fa arammal qawm ay duk sai suka shiru irin wannan idan an yi wannan abun annabi ya tambaya ce waye kaza to shiru suke saboda suna jin tsoron ko za a ce ba a kyauta ba abin da aka yi suka yi shiru sai manzo Allah ce ayyukumul mutakallimu biha ina tambaya waye yayi magana da wannan kalmomi da zu fa innahu lam yaqul ba'san ba laifi bai ba kawai sai wani mutum ya ce gani nan ya manzo Allah ni ne na numfashi na ya abin nan ina cikin gaggawa sai na faɗi wannan shi wato yana nufin ma ya dan takaita ne saboda numfashinsa yana cikin abin nan to shine manzo Allah yake cewa na ga mala'iku guda goma sha biyu suna rigengeniya kowa da alƙalaminsa zai rubuta wannan kalmar da ka faɗa kuma suna tsere wa zai kai wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ma yana nuna mana falalan wannan addu'a cikin addu'o'in da ake na buɗe sallah kuma wannan yana nuna mana ashe ko liman kake bi za yi addu'ar buɗe sallah haka ne na ko liman kake bi za yi addu'ar buɗe sallah ba ga mutum ya zo Allahu akbar ya ji wani kawai shikenan yana shiru yana jira liman ya shi zai ruku ya ruku ba kai ma zaka yi naka musamman in a sallar ɓoye ce zaka yi karatu kamar yadda liman yake karatu karancin abin da za karanta fatiha in ka kara da sura ba kai laifi ba an fahimci wannan ko sai ta tara allahumma laka alhamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa laka alhamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin wa laka alhamdu أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك, الح ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت wala haula wala quwwata illa bik وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية الدعاء تترى ita wannan addu'a mai tsawo da manzan Allah ke buɗe sallarsa ta dare da ita Allahumma ya ubangiji lakal hamd dukkan dangi yabo da godiya su tabbata gare ka anta nuru samawati wal ard anta nuru samawati wal ard ay anta munawwiru samawati wal ard kai kai ne mai haskaka sammai da kasai idan ka ga haske hasken Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma shi haskaka wa man fihinna da wanda da abin da ke cikin sammai da ƙasai ɗin duk wanda ya shirya da samun haske a cikin sama ko ƙasa ya Allah kai ka haskaka wannan hasken na ubangiji ne don shi ya ba da shi قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل والنهار سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghairu Allah yatikum bi dhiya waccar kuma ya qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghairu Allah yatikum bi laylin taskununa fi kuna ganin yanzu yayin da Allah madaukakin sarki ya sanya muku dare sarmadan ko ban fassara ba kai ka san sarmadan ila yawmil qiyama sabuzarce kullun dare man ilahun zairullah. wani Allah kuke da shi banda Allah original din na ainihi wanda zai zo muku da haske yatikum bi diya waye ne kuna da shi wallahi ba ku da shi ba ku gani idan Allah ya sanya muku rana sarmadan ila yawmil qiyamah kullum rana babu dare man ilahun ghairullah ya'tikum bi laylin taskununa fi to wani Allah ne kuke da shi wanda zai zo muku dare da za ku kwanta ku samu sukuni a cikinsa Waje al'nan laila libasa waje al'nan nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an dada. komi da kaga Allah ya ajiye ya riga ya gama tsara shi ya mai da dare ya zama sutura malam idan dare komi sukuni yake hatta bishiya kwanciya take ta shiru ko ku duba bishiyoyi ku gani sun fi walwala da hada-hada idan gari ya waye amma in dare akwai bishiyoyin da ganyen su ma yake akwai akwai ƴaƴan itatuwa ko ganyayen da in dare su ma dare ya musu dan adam ya fi kazar-kazar in gari ya waye ko ofisoshin gwamnati ne inda dare ya sai ga rufe akwai tabbas kasashen da ake harka da dare da rana kusan duk daya amma dole akwai bambanci da daren saboda me dole dan adam yana buƙatar kwanciya ya huta da arne da musulmi duka ka kyale shi ka zuba masa ido yana zaune wallahi zai kama gyaɗawa. in ka isa ka zauna baka yi bacci ba akwai shi babu wai aka ce in ma baka iya yin bacci sai ka je gurin likita wallahi dakta ni fa bacci ne bana samu a ashe bacci yana da amfani to kaga wannan kaddarar ubangiji kenan to a cikin yabon ubangiji da ake sai a nuna cewa ya Allah kai ne mai haskakawa in kaga dama zaka iya barin mu cikin duhu kaga dama kuma zaka iya ba mu haske tabaraka wa ta'ala walakal hamd ku duba bayan Allah yadda manzo Allah ke yaban Allah ba ko ba ku ni ba walakal hamd yabo da godiya su tabbata gare ka ya Allah anta kayyimu samawati wal ard ya Allah ya Allah kai ne wanda ka tsayar da sammai da kasai kuma kai kake tsare su Al-Hafizu, alhafizu arra'i kenan wanda yake tsare su kuma yake kiyaye su ma'ana sammai da kasai sun tsaya ne da tsayuwar Allah kuma shi ya tsare su ka duba saman nan malam daga nan har iyadu wannan saman da kake gani kai ta tafiya daga nan har iyadu ga ta nan an mata tsari kamar ƙwarya ne aka kifa amma ko ina in ka je haka zaka je ba inda zaka je ka ce ka je ƙarshe ka je da ake cewa ƙarshen duniya fa ka san me ƙarshen duniya ƙarshen wurin da zaka je akwai mutane a ciki shine ƙarshen duniya amma ba wai babu komai akwai halittun Allah a wurin daji ne dan jirgin sama ba akwai inda ba iya zuwa bai zuwa kai nan Lagos idan kun je teku wannan ruwan na teku idan ka shiga akwai inda ko jiragen ruwa ba su isa je wurin ba wane mutum su kansu turawa da suke shiga gurin sun sa wurin danja ne me yasa Allahu ala wurin bare shigo ba saboda me Allah bai ga dama a shiga ba kuma za ka yi ta tafiya ne fa ruwan ba iyaka ba iyaka aka ce idan aka hada inda dan adam yake zaune da farfajiyar ƙasa da filinta to ai dan adam bai dauki komai ba yanzu misali bari buga muku misali ana cewa Kano Kano Kano tumbin giwa tana da girma ko kana tashi daga jirgi kai sama za ka hango kanon gabaki ɗayanta yar cut aka zaganta wannan kai ɗan adam kenan fa ka hau wani abun da ɗan adam ya yi shi ka hango gabaki ɗaya girman garin nan kana ganin su ɗan garin to ina ga Allah kuma wanda yake fauka sabi'i samawat ina ga Allah wanda yake saman sammai tabaraka wa ta'ala wanda haka yake ganin halitta tafi komi karanci da aka a sallama wa ubangiji a girmama wa Allah tabaraka wa ta'ala a wata riwayar an kayyamu a maimakon an kayyimu an kayyamu kamar ka ce allam kenan kayyam allam ana nufin alka'imu bi tadbirihi wa amrihi as-samawat wanda shi ya tsaya ya tsara sammai din da kasai kuma shi ke ba da umarni da gudanarwarsu wa man hinna da abin da ke cikinsu ma yanzu muna wannan sama muna wannan duniyar halitta ce mu ko akwai sama ta farko akwai halitta a cikinta manzo Allah yake cewa fadin kaurin tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu fadin tafiyar shekara ɗari biyar ne tafiyar shekara na ɗari biyar fa shekara ɗari biyar akwai halittu a ciki in ka tsallaka sama ta biyu akwai wata halittun a ciki in ka shiga ta uku akwai wasu halittun a ciki kuma yadda kake ji kana rayuwa cewa a duniya din nan haka su ma suke ji suna rayuwa haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai sai ƙarshen saman sama shi kuma sai Allah ya shimfiɗa wani mamakon ruwa ka duba kudura ta ubangiji ruwa kamar ya kamata ya zama a ƙasa to amma mulkin Allah da kudurar ubangiji dan a nuna ma inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukan komai da komai sai da ya kure saman gabaki daya sai ya shimfiɗa wani ruwa ruwa a saman ruwan kuma sai shimfiɗa gadon mulkinsa shine al'arshinsa a saman al'arshin kuma wanda babu wani abu kuma saman al'arshi to sai ya daidaita akan al'arshin irin daidaituwar da ta dace da shi wai da ake cewa ƙalallahu ta'ala ka san me ma'anar ta'ala Allah madaukaki wanda yake saman sama babu wani abu a saman ubangiji babu shi manya daman sai a sama tabaraka wa ta'ala wannan ya sa ubangiji yake da cikakken mulki da iko don yana sama da kowa a cikin halittar to amma dan adam ɗin da bai ce dan tsito ba shine zai zo yana keta dokar ubangiji yana keta ka'idar Allah yana keta addinin Allah ya yi wa addinin sarrufin sakainar kashi walaka hamd anta maliku samawati wal ardi wa man fihin yabo da godiya ya tabbata gare ka ya Allah kai ne mamallakin sammai da gasai da abin da ke ciki naka ne ba na kowa bane ba a wata riwayar anta rabbus samawati al maliku bi ma'anar rabb ko akwai mai shi akwai wani wanda zai ce can saman tasa ce babu dukkan technology da kwarewar dan adam da kwakwale-kwakwalensa da bincikensa da yan sciences da wane ne da wane ne har yau an kasa ganewa wannan saman da wani sinadari aka yi ta da audu ne katako ne karfe ne itatuwa ne aka hada bulonin siminti ne rodi ne menene ba wanda ya sani yanzu wannan kadai bai isa sa bawa ya sallama wa Allah ba wallahi ya ishe ka sallama ubangiji ya ishe ka aya ga ta nan wani zubin in Allah ya ga dama ya mai da ita bulu duk saman sai da ta yi bulu wani lokacin a da ita bulu kamar omo wani lokacin a da ita bulu kamar bula wani lokacin a da ita dark bulu, wani lokacin kuma kaga ta yi haske ta yi fari ga hadiri nan ga gajimare nan ga girgije nan yana zuwa ba bare da can sama yake ba a sama da mu yake wannan ko jirgin sama kawo za ka iya wuce shi daga ina yake zuwa wa yake kawo shi Allah Allah Allah amma manzo Allah sai da ya keta wannan saman gaba da ya shige ta kaji ko ya ratsa ta ya wuce ya wuce ta biyu ya wuce ta uku ya wuce ta hudu ya wuce ta biyar ya wuce ta shida ya ratsa ta bakwai ya ketara ta mala'ika jibril ya ce to mu anan aka ce mu tsaya mu mala'iku kuma minna illa lahu maqamun ma'lum yace sai ka sai ka kara gaba kuma ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى yanzu kuna shakka shakka kuke yi dangane da abin da annabi ya gani kuna shakka Allahu akbar Allah ne ke faɗa wai shakka kuke yi ba ku yadda ba cewa ya je ya ga kaza ya ga kaza kuna shakka wannan qadiyya ce ta imani tsantsa tawakkali yadda da Allah tunda ka yadda kana da rai to ka yadda akwai Allah tunda ka yadda kana da rai kuma baka san ina ranka yake ba likitan ka bai san a ina ranka yake ba amma kowa ya yadda akwai rai ina yake ba a san a ina yake ba to ku yadda akwai Allah kawai shikenan ko ba ga bane amanna bi rabbina mun yi imani da Allah Allah ka kara mana sabaci Allah kuma ka ɗauki kan mu, muna musulmi rabbana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ولك الحمد أنت الحق النبي يشي يبود بوديا gare ka. Anta الحق ya Allah kai kai ne kasantacce da gaske babu ƙarya shine alhaq abin da ake nufi da alhaq shine almutahaqqaqu wujudahu wanda an tabbatar da samuwarsa shine alhaku ba wai kawai ka ce kai ne gaskiya ba a'a kai ne wanda aka tabbatar da samuwarka kuma kullu shay'in sahha wujuduhu wa tahaqqaqa fa huwa haqqun malamai suka ce duk abinda ya inganta yana nan ya tabbata hakikatan yana nan to lalle wannan abin ya zama haqqu yanzu misali gani nan a gaban ka ina maka magana lalle ya tabbata kai ra'ayal aini ka ganni gani ina magana kuma ya inganta cewa lalle ina nan wannan masallacin to yanzu kasancewa ta ina nan din nan shine ake ce da shi gaskiya yanzu akwai wata shakka akan cewa ina nan wurin tun da gani ka ganni ina magana da kai to wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu ko in za a daga maka da shi komi akwai ayar Allah a kai da yake nuna cewa lallai akwai Allah kuma shi ɗaya ne komai da ka sani saboda shi komi ɗin da aka yi shi an yi shi ne da ilimi ba dai yin kansa ba duk abin da ka gani babu abin da ya kansa yinsa aka yi to waye shi kaddara yanzu ka ce wannan kofin shi ya yi kansa waye yayi shi dan adam ne to shi dan adam din waye yayi shi waye ba shi ilimi yayi wannan din yayi wani abu madaukin ruwa kuma yayi amfani da wani karfe wanda ruwan baya ratsa shi sannan kuma yayi wata dabara yayi masa wani abu shi marfi wannan ilimi ne har ma ya tunanin bari mai fanti ya masa kwalliya wannan tunanin da kwakwalwar waye ba shi ai lokacin da aka haife shi balidi ne wawa ne bai da wayo yaro dan jinjiri yana da dabara yana da wayo bai da wayo amma wa ake sa masa wayan Allah abun mamaki yaro dan jinjiri karami shi kansa sai Allah ya kimtsa masa idan ya tashi ana haifarsa yana durowa duniya bai san komai ba bai san kowa ba uwar ya sani idan yazo zai sha nono ko da idan sarufa ne to insha Allah ta'ala sai ya lalumo ya lalumo ba zai zo ya kama gadon bayan ba fa ko bai zai zo ya kama yatsan ta ba nonon nan shi zai kama kuma ya iya ya sha ya sha ya sha ya sake kuma ya dada komawa wa ya sa masa wannan tunanin Allah shi ya sa masa wannan tunanin da baya dariya har yazo ya fara yin dariya to me yasa ake dariya ai dariya farin ciki ne wa ya sa masa yin farin cikin Allah da yana zaune baya iya yin komai sai an zaunar da shi har Allah ba shi karfi ya fara kokarin zama wa ya zaunar da shi Allah har ya fara miƙewa wa ya miƙar da shi Allah har ya fara magana wa ya ba shi magana Allah har ya fara zuwa makaranta wa ya ba shi iko da kokwalwa ta ganewa Allah wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu da shi sa aka ce alhaqa kalmar alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa kalmar alhaqa tana nufin wato abin da yake kasantacce a tabbas Allah shine alhaqa alkiyama ita ce alhaqa Allah ku shi ya kawo alhaqa shi ya kawo alkiyama shine alhaqa alqiyamatul ka'inatu haqqan bila shakk kiyama mai kasancewa da gaske babu shakka to shine sai ce anta alhaqu wa wa'aduka haqqun alkawalinka gaskiya ne bayan alkawalin zaidu da amru bane ba alkawalin Allah gaskiya ne baya saba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa liqa'uka haqq Allah ya alkawarin wanda ya bi shi zai sa shi gidan aljanna Allah ya yi alkawarin duk wanda ya fandare masa zai sa shi a gidan wuta Allah ya alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka da shi zai jefa shi a jahannama fi ha abada da ka alƙawarin Allah gaskiya ne ya kai bawa wa liqa'uka haqq gamuwa da kai gaskiya ne wannan akwai ikirari cewa lalle ashe za a tashi bayan an mutu wannan ibara ne da take magana akan ma'alul khalqi makomar halitta gaba daya zuwa lahira wallahi kowa da ka sani wallahi sai ya mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun kowa sai ya mutu wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك albarkatun ubangijinka sun yawaita wanda shi ne mulki cikakken mulki yake hannunsa yana daga cikin cikar mulkin Allah ya kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama ya kashe dewa kuma ya raya dewa yana kuma kan kashewa da yawa kuma yana kan rayawa da yawa wani bawan Allah ke cewa gashi nan haka muke tafiya akan ajalinmu mu ko dai kai za ka ɗauka ka kai ko kuma a ɗauke ka ka kai wani ya mutu wani ya haihu ana kuka a wani gida an yi mutuwa ana shewa da dariya da murna a wani gida an yi haihuwa wataƙila a gidan mai gidan ya mutu a ranar matar gidan ta haihu a ranar to bi ayyihima da wanne za su kaddamar bil farahi was surur aw bil da farin ciki ko ko da bakin ciki ya za su ji haka Allah ga dama kuma ba za a dauki wannan dan jinjirin da aka haifa aje a jefar da shi a ce kai da Allah ba ma san ka ba saboda wani ya mutu wani yana kan kafada wani kuma shine mai dauka a kafadar kamar yadda ka dauki makara kana ji ko kamar yadda ka rike makara ka kama ta ka tafi da ita kana dauke da gawa ka kai ta makabarta ka sunkuya ka sauke ta ka tona rami ka jefa ta ka ɗauki tukunya ka ɗora mata ka ɗebo ƙasa ka kwaba mata ka ɗauko ganye ka danna mata ka tura ƙasa ka rufe ka binne to wata rana kai ma haka za a ɗauko ka وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على a mahmulu Kowane ɗan adam. wallahi duk tsawon da ya samu na lafiya kaji ko koshin lafiya da ya samu kwanciyar hankali da ya samu yauman wata rana wallahi za a dauke shi a makara mahmul imma hamil wa imma mahmul imma an tusalli wa imma an yusalla alaik ko dai ka dauka ko a dauke ka ko kuma kai wani sallah ko kuma kai ai maka yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayuza ufihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul iqtirabi yanzu hudu yake cewa yuhawwalu an qaribin min qusur nan nan kusa ne ya kai bawan Allah za a ɗauke ka an za a ɗauke ka min kusurin daga dugayen benayen da kake ciki za a canja maka gida kaji ce za a canja maka muzakhrafatin daga gida mai ado da kwalliya kaji ko ila baiti turabi sai a kai ka gidan ƙasa kaji ba baiti turab wanda wani tun da yake bai taba kwana a gidan ƙasa ba na'am akwai wanda yake tun da yake bai taba kwanci a gidan ƙasa ba bai taba kwana a ɗakin ƙasa ba to ya tashi a gidansu an haife shi a gidan bulo da bulo da siminti da tiles kuma ya girma shi ma yana ya gida gidan bulo da bulo da siminti da tiles harkokinsu da yake fita kasashen waje gidan bulo bulo da siminti da tiles yake kwana to za a kai ka baitu turabi daga temporary house to permanent house gidan duniya shine temporary na lahira kuma shine permanent permanent wanda yake tabbas yana nan baya yankewa kenan malam ce fayuza fihi mahjuran wahida za a dauki mutum a sashi abun kauracewa kaji ko abun kauracewa wahidan shi shi kadai a hafa bihi shuhubul igtirabi dukkan abubuwa na ban tsoro waɗanda bakin abubuwa da bai saba ganin su ba bai san da su ba wanda za su rinka fusgatar da shi sune za su zo su kewaye shi abin da ka sani na ban tsoro tashi hankali wallahi idan baka yi aiki mai kyau ba idan baka lazimci ibada ba idan baka gyara ka ba idan baka kama Allah ba wallahi zaka gamu da wannan kana mutuwa akwai abin da ya wuce tashi hankali malam a ce mutum kana son sa kana sa, babanka mahaifinka matarka iyalinka ɗanka ɗaninka, danginka dan uwanka mai gidanka ka ɗauke shi da kanka da kanka mutum yana mutuwa fa yanzu nan fa sai ga ana tunani ya za a ji abin ne shi wata ma a barka kumbura gida kai mutane wari a wanke ka a ɗauke ka a je a kai ka ana gani a maka tsirara a tona rami matsatsan wuri wanda a duniya watakila falon ka ya fi masallacin nan girma wani ma yawo yana kwanciya ne akan gado mai lilo haka yake zagayawa da shi electric gado wani ya kwanta a katifa ta ruwa katifa ce amma ruwa ake zuba mata in ya dade a tsiyaye shi a sa wani a dauke shi a sa shi a wannan matsatsan wuri da bai kai fadin teburin nan ba ka kwanta shekara dubu in ba sa'a ba a bangare guda ɗaya baka juyi dan ba a juyi a kabari in kaga kai juyi kana da aiki mai kyau kenan za a bude ma kabarin ka maddal basar iya ganin ka dan naka ka mai kaunar ka shine zai zo ya isa ka cikin kabarin ka duba wata shari'a ta ubangiji tabaraka wa ta'ala idan an zo binne mutum sai a ce ina makusancinsa ina yayan shi ina sa idan an zo za a binne mai gida sai a ce ina wani babban ɗansa sai a ce gashi zo ka sashi la ilaha illallah na na fatima da manzon Allah ya rasu aka je aka binne shi sai ta fashe da kuka tace ce yanzu ashe kuna da karfin ran da za ku iya ɗaukan manzon Allah ku turbuda shi a cikin kasa tace ina son da kuke wa annabi atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab yanzu ku ya iya kun daure ku sahabbai ku je ku tura manzon Allah ƙasa ku binne shi tana kuka tana faɗin wannan haka za a dauke ka a binne ka wani ya zo yana kuka wayo Allah na shiga uku baba baba baba yanzu baba tafiya za ka yi wayo Allah wayo Allah ah, yana ta kuka yana kuka wane yi haƙuri yi haƙuri wane ai haka kaddara Allah take ai kowa na haka ne ai dole sai ka yi haƙuri mutum ya ke haƙuri a gida ya ta kuka an zo sallar gawa shi bai ma yi sallar ba iya ta kuka baba yanzu tafiya za ka yi a ah, ya ma tafi la shakka fi hada ya ma tafi yana ta kuka yana ta kuka ya shiga mota yana bi ya rike makara an yi anya sake yaki sai Allah ya kayyade wani dattijo mai hikima yace to tunda an yi anya ya shiru ya gagara ku tona masa ku kara abin na dan dan apartment a dan kara masa shi ma ina a hada su sai su tafi ba sun sa kake yi ba kana kaunar sa ko to don Allah ku shiga tare ka taya shi hira ka ɗauke masa kewa mutum duk kukan da zai ana cewa bismillah zuwa afka ka ciki wallahi tallahi warkewa zai wato anan abin da ake so a nuna ma duk yadda dan adam ya kai da san da kaunar ka to ba zai zo ya shiga kabarin nan abin ne ka tare da shi ba kai ba wai ma abin nan ba bari a sa kafar ka kawai kafa daya a ce da Allah zo ka dan jefa kafar ka daya abun ne tare da ita mutawun barka a karin ka dan tattaba shi da dan kafar ka zai yadda da zai yadda ba to haka rayuwa take dole sai an tafi wallahi ba wanda zai tabbata a idan ana tabbata ina manzon Allah لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا دا دنيا تنا دوما تنا تبتا wani. إذا من الله ني ina abubakar ina umar ina su usmanu ina su aliyu ina jabiru dan abdullahi ina su abu huraira ina suke ina tabi'ai ina tabi'i tabi'ina ina su maliku da kake ji ana faɗa ina su shafi'i ina su abu hanifa ina su imamu ahmad suna ina sun tafi faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a taba halittar su ba ko da mun babu su ba kamar yadda waɗannan suka tafi to wallahi ni da nake ma magana ni ma haka zan tafi abun ya zama tarihi kuma in ka ga an ambace ka bayan ka tafi to ka aiki mai kyau in dai ambata ne ta alheri ba to ka aikata mai kyau idan kuwa mutum ya tsaya ya auri duniya ya rungume ta ya kama ta bismillah ga shiga ita babu wanda ya auri duniya ba ta yarfar da shi ba babu shi iyakan auren duniya dai irin su fir'auna amma sai da da ƙarshe fir'auna ya zo yana cewa amantu ladi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal musulmi. na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi Allah ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nuna ji ka litakuna liman khalfaka aya sai yanzu sai yanzu ba'da ma kharibat malta khartul na itace alkalami na gamba zai iya zuwa ya kuda dutse zai iya yi ba zai yi ba to babu amfani ka yi amfani da rayuwarka kafin ranar nadama da ba zai amfani ba ya zo da suke ka wallahi wani ba aune ba ji ba gani kawai sai tarar da kansa a lahira wani dan uwa kwanan nan sun tafi ukari nan nan ukari taraba state an yi sallama an hau mota za a tafi kasuwa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza suna zuwa ba sani ba shi ana rikicin addini a ukari wannan satin da ya wuce kawai sai aka kafa gate sun dauka yan sanda ne ashe arna ne suka kafa yi suna kashe bayan Allah kafin su farga ya sauka daga mota ya gudu an yi musu barin wuta fa ya tafi lahira ba da shiri ba ba da la illallah ba da astaghfirullah ba wataƙila a lokacin ya yi kimtsi ya yi burin shekara ashirin nan gaba wataƙila lokacin yana da ƙaton fili wanda zai gina shi daga nan zuwa shekara goma wani yana gudu yana buga waya yana yana buga waya wa yan uwansa yana inna lillahi wa inna ilaihi an harbe suwa ne an harbe suwa ne ni ina gudu bai farga ba sai ji tau wallahi malam sun bi shi da bindiga kurum sai fadi yana hauma hauman kafin ya mutu in karfin rai ya rike waya yana gaya wa dan uwansa cewa gashi ni ma an harbe ni suka zo suka kwace wayar suka ɗauki wuka suka yanka makogwaron suka aika shi lahira suka yi magana da mai wayar yace ce ina ne yanzu nake magana da shi arnan ya ce mun harbe shi kuma mun yanka shi kuma kai ma in ka isa ka zo kaga wannan ya tafi lahira ba da shiri ba sai dai kurum aikin da ya yi daga baya to wannan shine manufar mutane ku rike addini wallahi ba mu da abun da muke da buri irin mu ga mutane sun kama addinin Allah dan kasuwa kada kasuwar ka ta hana ka addini kula da sallah zikiri halattan wuraren karatuttuka da wurare na ibada kyautata mu'amala da iyalanka ka zamanto mai faɗin alkhairi kar ka zama ɗan duniya maciyin haram kar ka tara haram ka yi ƙoƙarin ka tara halal ma'aikacin gwamnati ka yi ƙoƙari ka zama mai addini kada aikinka na gwamnati ya hana ka zuwa masallaci in an ganka a masallaci sai asabar da ladi sauran wakin awas kuma wakin days kuma baka zuwa masallaci saboda ka fifita wancan aikin akan neman la'ira saurayi matashi ka yi amfani da samartakan ka kama addini duk inda zaka je kai samartaka karka ka manta da addini kar kai wasa da sallah kar kai wasa da karatun addini ka zama wayayye a addini kamar yadda ka zama wayayye a duniya to kana rayuwa kana tafiya a haka a haka haka har Allah ya albarkaci rayuwarka wannan shine babban buri Allah ba mu dacewa wal jannatu haqq aljanna gaskiya ce aljanna tana ƙarshen sama aljanna a sama take wannan haq wuta kuma tana can ƙarshen ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira wutan nan da aljanna kuma suna nan tuntunin a aqida ta ahlus sunna an halicce su uiddat lil muttaqin aljanna kenan uiddat lil kafirin wuta kenan sabanin wasu da suke ganin babu wuta a yanzu babu aljanna a yanzu wai sai daga baya Allah zai halice su a'a suna nan dan manzon Allah ya faɗa tun sahabbai suna tare da shi yace Allah ya nuna mun na shiga aljanna ina shiga gidan aljanna sai na ji karan takalman Bilal ina ƙara shiga sai na ga wani dogon bene babba na tarar da 'yan mata a gindin benen na daga kai na ga gidan sai na tambayi mala'iku na ce gidan waye wannan aka ce gidan sahabinka ne Umar manzo Allah sai ce sai nayi niyan in shiga wannan gida fa zakartu ghayrata Umar sai na tuno kishin sayyidina Umar na ce waɗannan matan fa sai aka ce matan hurun ini ne na sayyidina Umar yace da zan shiga gidan sai na tuno da kishin Umar sai ban shiga ba annabi yanzu yana ba wa umar labari akan wannan yace ya lalla sai fashe da kuka yace alaika azar alaika azar yanzu wa kai zan yi kishi ina ma da ka shiga ya rasulullah ka dan leko min gidan nan wannan umar din fa shine shi'a kuma suka ce kafiri ne wannan umar din shine yan shi'a suke cewa shi kafiri ne ga bilal annabi ya ce ina shiga sai na jiyo karan takalma har ma ya shiga bilal ya ce da me ka samu wannan falala bilal ya yi shuru ya yi shuru ya yi shuru ya rasu ni da yana da wata ɗabi'a kullum na yi alwala Bana bari alwalan nan ta bushe sai na busar da ita da raka'a biyu ka'ida ce in dai na yi alwala sai na yi raka'a biyu annabi ya ce wannan shine ya baka wannan matsayi da daraja abin da ya dame ni anan ashe akwai gidan aljanna tunda annabi ya bada labari kamar yadda ya bada wannan labarin yace haka kuma aka nuna min gidan wuta aka nuna mai simfi simfi simfi na mutane yace ga wani mutum a cikin kogi a cikin wutar jahannama amma a cikin kogin jini wani kuma yana rike da dutse yana kokarin ya fito daga kogin jinin nan jini ya bata shi wani kuma yana rike da dutse da ya dago kansa zai fito sai a buga masa wannan dutsen sai ya koma sai ya yi kokarin fitowa sai a jefe shi ko gine na jini su waye waɗannan maciya riba an nuna mun wani yana tafiya a cikin wutar jahannama yana yawo hanjinsa yana jan ƙasa cikin ya fashe ya zagonye hanjin yana jan ƙasa a cikin wutar jahannama yana ta ƙonewa na ga wani harshensa ya yole ya sako yana cin wuta su waye waɗannan masu cutar da mutane da bakunansu masu yi da mutane na ga wani yana ta kwarfata fuskarsa yana ta yaga ya yage jini ya fito wuta tana ci ga fartu ga waye duk waɗannan yan wuta ne simfi simfi nau'i nau'i na azaba kaga wannan yana nuna ashe akwai wutar da babu ita da zai zo ba labari akwai ce sa Allah ya annabi ya ce aljannatu haqqun wan naru haqq wannan din faka yadda da aljanna da wuta gaskiya ne aqida ne aqida ce wan nabiyuna haqq kuma annabawa gaskiya ne da ni da kai ko dai ba mu gani ba ko akwai annabi Musa akwai annabi Dawud akwai annabi Harun akwai annabi Ilyas akwai annabi Aliyasa akwai annabi Suleiman akwai annabi wane ne duk waɗannan annabawa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik wa kallama Allah Musa taklima shi kansa annabi Muhammad Allah cewa daga cikin annabawan akwai wanda muka baka labari akwai kuma wanda ma baka san su ba an nuna annabi ya ga wasu wasu kuma bai san da su ba sai dai ya ji sunan su wasu ma bai san ma sunan ba shi yasa a aqida ta ahlus sunna babu wani mutum da ya san iya yawan adadin annabawa duk adadin da ake faɗa ba haka bane ba shaci faɗi ne to ko yadda aqida ne akwai annabawa sun kuma gabata duk da cewa ba mu gansu ba amma yaddan shine imani wa muhammadun haqqun la ilaha illallah ka san wa yake faɗin wannan magana shi muhammadun shi ne fa yake yin addu'ar yake cewa wa muhammadun haqqun shi annabin gaskiya ne na'am a baya akwai nan akwai sa'a ku a naku ko okay ba matsala riwaya ne bambancin riwaya ne kauluka haƙƙun ku. zancen ka gaskiya ne wasa'atu haƙƙun kuma tashin kiyama gaskiya ne wasa'atu haƙƙ lalle tashin alkiyama gaskiya ne kafin biyu na haƙƙ? ma'ana yawmul mulkiyama kenan abinda ake nufi da asa'a shine al-qit'a zaman wani yanki na zamani ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها التي ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم أقول قيامة الله زي سأفورك أفو قوة سيامته سيأبند الله يقدامه wasu malamai suka ce illa masha Allah akwai wani abu ne a gadan bayan mutum kashin gadan baya a nan gadan baya to shine Allah ya ce illa man sha shine Allah ya ga dama shi duk inda dan adam je to yana nan baya bata summa nufiqa fihi uqra haka za a zauna a shiru a dauki lokaci duk an sai kuma Allah ya ce da shi kansa mala'ikan mutuwan mai hura kafon sai ce to kaje ka busa musu ƙafo ko mala'ikan mutuwa mai ɗaukar rai ka je ka ɗauki rayukan mutane to yau ka ɗauki ran kanka da kanka zai yi ji zai yi ihu ya yi ƙara a lokacin zai ce da na san haka ɗaukar rai yake da ɗaci da wahala da na sauƙaƙa wa mumini wajen zarar ransa aka ce zai yi ƙara da a ce lokacin halitta tana nan da duk sai ta mutu Allah ce ɗauki ran kanka da kanka shi ma ya ɗauki ran kansa da kansa ya mutu shine kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komi zai kare waye zai saura Allah shi shi kadai daman duniyar ta sace shi ya ga dama ya halice mu yan taurin kai yan dagawa mabarnata yan ta'adda azzalumai macuta duk an mutu sai Allah kuma ya dada tashinsa. Ya ce ɗauki kafo ya Ya ce busa ya busa kowa zai tashi manzo Allah ce ni ne na farko da ƙasa za ta fara tsagewa na fito ce ina tashi sai in ga kuma annabi Musa yana rike da kafar al'arshin ubangiji sai in ce ban sani ba to na riga shi ko ya riga ni sai kowa ya tashi it kowa ya tashi kowa ya tashi it tashi sai Allah ya gama tashin kowa da komai sai kuma ya ce anan malik ni ne mai mulki wa hada yawmuddin yau kuma ita ce ranar kiyama ranar ƙarshe zai tambayi bawa baka karanta ba alam takara kauli maliki yawmiddin daman baka karanta cewa na faɗa cewa ni ne mamallaki ranar sakamako ba anal malik ni ne mai mulkin aina mulukud duniya ina masu mulkin duniya in ji Allah ya salam ina masu jiniya ina waɗanda ake musu sujjada dan adam ya sa dan uwansa dan adam ya masa sujjada ina masu bindiga ina wanda ake musu salut ina wanda ake kame musu ina wanda ake raka su ina wanda ko guda aka ga ya takura a kofar su yan kore shi aina mulukud duniya anan malik wa hada yawmuddin ni ne mai mulki kuma ga ranar kiyaman nan da kuke ƙaryatawa waji'a bin na wa shuhada sai a zo da annabawa a ce ina annabawa da su za a fara kasan an fara taba babba to na ƙasa kuma ya shiga uku فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين za mu tambayi wallahi sai mun tambayi wanda aka aiko musu waɗanda aka musu aike wallahi in ji Allah za mu tambaye ku sannan kuma su waɗanda aka aika ɗin su ma mursalin din sai mun tambaye su wala na kusfala na kusanna alaihim bi Allah ce za mu ba ku labari za mu ba ku isa da ilimi wa ma na za'ibin ai ba wai ba ma nan bane duk abin da kuka aikata Ko wani annabi kuma a lokacin zai shiga wannan labarin yana nan nan gabanmu in almautar lazi tafi nuna min ho fa ina ho mulaƙikun sun matu raduna ila alimin gaibiyar shahada sun mai na biyu kun lima kun tumta amalu Allah ya samu cika da imani Allahun laka aslamtu wai so ake in kana karanta wannan ka rinka tuno Allah annabi da ya tuna Allah sai ce ya Allah laka aslamtu ya Allah mi miƙa wuya gare ka wa alayka tawakkalt gare ka nake tawakkali wa bika amant nayi imani da kai wa ilayka anabt ya Allah gare ka nake komawa shine ina ba wa bika khasamtu ya Allah ya Allah gare ka nake husuma in nayi husuma dan tabbatar da gaskiya gare ka nake yi da abinda ka bani na hujjoji nu tabbatattu da su nake husuma dan tabbatar da gaskiya wa ilaika hakamtu kuma gare ka nake hukunci ina waɗanda suka yi hukunci da ba littafin Allah ba ina masu cewa alqur'ani tsohon yayi ne ina masu cewa tsarin Allah bai dace da wannan zamanin ba ina masu cewa constitution shine tsari tsarin Allah tsohon tsari ne kauyanci ne ba zamanin Abubakar da Umar bane ba zamanin manzon Allah bane ba wa ilaika hakamtu anta rabbuna ya Allah kai ne ubangijinmu wa ilaikal masir makoma gare ka take faghfir li ma qaddamt ka gafarta mu abin da na gabatar wa ma akhart da abin da na jinkirtar wa ma asrart da abin da na boye wa ma a'lant da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kuma kai kafi ni sani anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru kai ne mai dagawa kai ne mai jinkirtarwa kai ne mai turawa gaba kuma kai ne mai mayarwa baya in kaga kayi sama Allah ne ya kaddama ka in kai baya Allah ne ya baya da kai anta ilahi ya Allah kai ne ubangiji na me kake so sama da wannan la ilaha illa ant babu abun bauta cancanta in ba kai ba wala haula wala quwwata illa bik babu dabara babu ƙarfi sai gare ka ba da wani wayo ba da karfi ya Allah sai gare ka duk wanda ka ga yana nuna cewa wai shi ya fi Allah wayo ko yana nuna shi mai karfi ne waɗanda suke cewa za mu ɗauki mataki a kanka za mu yi maganin ka za mu yi kaza da kaza da kanka ka je ka kira Allah naka ya maka abin da zai maka wallahi malam akwai waɗanda in sun giyar mulki haka suke faɗa mutane ba kun ce kun rike Allah ba to ku je Allah naku ya muku mu kuma za mu we are going to deal with you za mu yi dilin da ku Allah na ku yi muku kuma musulmi wani an ce ana addu'a ai addu'a ya ce ah, in Allah na ku yana karban addu'a ta ku me yasa musulmin Iraki ba su ci nasara ba Amerika ta yi daga daga da su haka wani ya faɗa saboda ya sha giyar mulki wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wa sallama fi salatin al annabi yana faɗin wannan a sallar dare kal anwa'il atiya kamar sauran nau'uka waɗanda suke suna nan zuwa nan gaba sai addu'a ta goma Allahumma rabba Jibril ya ubangijin Jibril wa Mika'il ya ubangijin Mika'il wa Israfil ya ubangijin Israfil duk mala'iku ne kuma cikin manya manyan mala'iku Jibrilu aminin wahayi Israfil Mika'ilu shi kuma da ya shafi tsirrai da abinci israfilu kuma na mutuwa jibrilu da wahayinsa dan adam yake rayuwa mika'ilu shi kuma shine mala'ikan tsirrai da abinci sai dan adam ya ci ai yake samu ya bauta Allah ko israfilu kuma shine kuma mala'ikan mutuwa daukar rai kuma fatir samawati wal ard mahalicin sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada masanin gaibu da bayyane ta kuma bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifun Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka akan abin da suka kasance suna sabawa ihdini eh, ya Allah ka shiryar da ni limaktulifa fihi min alhaq bi idnik dangane da abin da mutane suka yi sabani na gaskiya ni din ka dora ni akan gaskiyar da izininka innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim Allah kai ne kake shiryar da wanda ka ga dama wanda kai ra'ayi zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka dora mu akan hanya ta kwarai ta sha ɗaya kana yukabbiru ashara sai ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai yayi goma ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai yayi goma subhanallah subhanallah sai yayi goma wa yuhallilu la ilaha illallah, la ilaha illallah. guda goma ce wa yastaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda goma wa yaqulu allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini ya faɗi wannan ma sau goma Allah ka gafarta min ka shirye da ni kai mun arziki kai mun afuwa guda goma sannan ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiq yawm al-hisab ya Allah ka raba da kunci ranar hisabi Allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiq yawm al-hisab ka raba da kunci ranar tashin al alkiyama ranar hisabi annabi yana yin waɗannan addu'o'i din shi ma ya faɗa sau goma ta goma sha biyu ita ce ta ƙarshe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda uku zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ma'abucin mulki da mallaka da girma da ɗaukaka da matsayi da kambama da isa da batsayawa tabaraka wa ta'ala sai ya bude sallah da wannan addu'a din yan uwana musulmi waɗannan a takaice su ne addu'o'in da annabi yake yi yana bude sallah da su ba abin da yake gare ka illa ka koma wannan littafi ka je ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka haddace na haddacewa ka kiyaye na kiyayewa kuma idan ka zo sallah ka rinka tunowa ma'anarsu ba dan komai bane ka samu dacewa a gurin Allah tabaraka ta'ala Allah ka dace da mu kuma ka yafe mana kuma kai mana afuwa kuma kai mana rangwame subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah akwai nassi ko aya da ta nuna cewa manzon Allah ya ga Allah ido da ido a'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ido da ido ba kamar yadda wasu suke faɗa na Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ido da ido to faqad a'zama ala Allah firiya yayi wa Allah ƙarya manzo Allah bai ga Allah ido da ido ba amma ya ce ya ganshi da zuciya da aka zance mafi inganci akwai sabanin malamai shin annabi ya ga Allah ko bai gani ba bai gan da ido da ido ba yace nurun anna ara haske ne ya ana na gan haske haske wannan yake cewa malam mutumin da ya sake matarsa tana jinin haila ta saku akwai sabanin malamai akai wasu sun ce ba ta saku ba wasu sun ce ta saku na farko dai shi kan mace tana jinin al'ada wannan talaqul bid'i ne saki ne na bid'a kuma idan an yi din ana mayarwa a mayar da matar abdullahi dan umar yayi umar ya kai shi kara ya ce kaga yaron nan bai iya sake mata ba ya je ya sake matar tana jinin al'ada sai manzo Allah ya ce da Umar murhu falyuraji'ha ka je ka umarce shi ya mayar da ita ba a sakin mace in ta yi jinin al'ada to wannan hadisin sai ya bada matsala ga mutane to da aka ce murhu falyuraji'ha umarce shi ya mayar da ita ya mayar da ita sakin bai yiwu ba ko kuwa dai ta saku amma dai ya mayar da ita to shi Abdullahi dan Umar din sai yanke mana hanzari ya yanke mana uzuri ya faɗa a wata riwayar ya ce an irga mu wannan sakin da na yi wannan mata ɗin wannan sakin da na yi tana cikin jinin al'ada ɗin an irga shi gare ni wanda yake so ya more wa hadisin ya koma cikin bidatul mushtahid wa nihayatul muqtasid na ibn Rushid. akwai bayani dalla dalla da sabanin lafuzan hadisin da kuma littafin nilul autar da sufatul bari duk za samu wannan bayani almuhim in an sake ta din to ta saku sakin yayi wannan hadisin mallamai ta zanna bil qur'an falaysa minna me ake nufi ana nufin manzo Allah yana kwadaitar da in za a yi karatun qur'ani a rinka rera shi kar mutum ya yana karatun qur'ani karatun jarida yana karanta shi a sallah karatun jarida ko yana tilawa sa karatun jarida alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahimi maliki yawmiddini a'a rerawa ake sun yi sabani shin idan mutum yana darasi sai ya rera kamar yadda ya in ya zo sallah sai ya rera da yawa yau suka ce ba dole ne sai ya rera ba wannan ainihin babu ta'alim ne karantarwa ne kun fahimci wannan wai mala albani ya ce yana daga cikin bidiyoyin da ake a harami na maka da na madina shine ladanci shi wannan magana ta inganta a eh, kwarai da gaske yana cikin bidiyoyin al-haramai ne kenan ya sa musu suna al-haramai ne. bidiyoyin da ake a haramin makka da madina ka san su albani ba a bar kowa ba ce ladanci da ake ana kwalla kiran sallah ba kiran sallah ba afwan wato wanda ake kwalla zakara ana amsawa bayan liman ya ce baya cikin aikin annabi baya cikin me aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai littafi da yi din da ya tattara waɗannan bidiyoyin gaba ke daya da hukunce hukuncen a masallatan nan guda biyu na haramin maka da na madina wannan ce da allah malam ni ina da wata damuwa ce na kasance da akwai salloli da yawa ban yi su ba sun wuce ni amma dai yanzu bana na barin sallah tana wuce ni to yaya zan yi na rama Allah mai da gida malam gida lafiya amin istighfari za ka yi kawai na ramuwar da za ka yi tuba za malamai sun ce duk mutumin da ya bar sallah da gangan kun fahimci maganar nan wanda ya bar sallah da gangan ba da bacci ba ba da mantuwa ba ba da rashin lafiya ba da gangan ya bata babu ma nassin da ya ce rama saboda bala'in zunubin da yake kan shi kamar wanda ya karya azumi ne da gangan shi ma babu nassin da ya ce rama sai dai inda jima'i a ya ce ya yi kafara kai to wannan sai suke cewa a ah, to kenan da zai rama ba ba komai a ai laifin sa ma yafi karfin ma ya rama in an in ce ka ka bada ka bada menene aka ce idan abu ya kuce ma ka kawo wani makamancin sa kaga ai an sauƙaƙa maka to babu ma magana cewa ka rama to ya zai yi ta istighfari kawai yaya halin sa Allahu alam da halin da ke ciki amma ana kyauta zato in yayi wuce istighfari Allah zai yafe masa wasu na cewa wai sai in ka bar sallar shekara uku sai ka shekara uku kana ramuwar sallah a wannan ba haka bane ba daidai bane kun fahimci wannan na'am lakca ba uzuri bane na barin sallah lakca ɗalibai 'yan makaranta masu lakca ko a jami'a ko a wani abu ba uzuri bane ka ki kai sallah ba daidai bane kawai ka fita kai sallar ka jarrabawa ce ma shi ma wasu daga cikin malamai suke cewa in an duba misali la'alla tsayuwar ya jarrabawar ya gama ya fita zai iya taimakon musulunci ya fiye zauna watakila in ya ce zai fita za a lalata mai jarrabawa to yi dabara ko dai hada sallolin in lokacin hada su yayi ko kuma ya fita ya isa fari. amma inda yanda zai iya yi ya yi sallar ko da a cikin gurin jarabawan ne to yi kawai dabarar za ka irin wannan in ana ba a bari ku fita ka shiga da sallayar ka lokacin sallaye kawai shikenan ka kaɗan yi excuse din sa ka shimfida kar ma ka jira ya baka izini kana daga hannu kawai shikenan sai ka maka riƙa mata sala kai kabbar sallar ka a cikin filin jarabawa ya zo ya dakatar da sallar in ya isa mitin da manya suke yi ko a gwamnati ko a wasu wurare ba uzuri bane na kin yin sallah ba uzuri bane na kin yin sallah ba uzuri bane na kin yin sallah ana ba da labari wata rana an yi taro da Obasanjo da gwamnoni an zo ana mitin ana mitin ana mitin sai gwamnan zamfara sai ya fita sai je sallah a lokacin sai Obasanjo sai ce eh, wannan you are due to do sai wani ya tashi ya fita ya ce kai ki zauna da Hausa ma ya faɗa ya ce zauna yace mun yi mitin wuri kaza mun yi mitin wuri kaza ba wanda ya fita sallah a cikin ku ba wanda zai fita wannan shine shari'a man let him go and pray sauran wallahi malam lakwas suke ko sallar ba sa fita su saboda suna jin tsoron kasu tashi obasanjo ce sun tashi malam ya halatta a sa sayidina a wajen yi wa annabi salati idan ya zo a nassi da sayidina din kasa in bai zo ba irin yadda ya zo haka za ka yi shi ba a gari malam ya halatta ya fitsari a tsaye yi eh, kwarai ko ya halatta fitsari a tsaye ya halatta ya halatta amma kar ka ɓata jikinka manzo Allah ya yi fitsari a tsaye sallallahu alaihi wasallam an ce ata ta qaumin fa bala qa'ima hadisin bukhari ya zo bola ta wasu mutane ya zo wucewa ya je fitsari wasu sun ta tawili wai wandansa ne matsayi masa ba yanda zai yi wai yana da ya riga ce in ya tsuguna abin zai bayyana wane ne wane ne duk dai wannan tawili ne kawai annabi ya yi fitsari a tsaye da haka idan bukata ta kama zaka yi fitsari a tsaye in kai ba laifi ba ne amma me sharadin fitsari a tsaye ka yi shi wurin da wani ba zai hango ka ba sannan kuma kar ka yi yadda zai farfasa maka ya bata maka wandanka kuma ya kasance za ka yi istijmari tsarkin dutse ka goge gabanka in kai haka baka saba wa Allah ba tambaya ta karshe wani ya ce wai idan an yi magana akan yin sallah a wuri mai hoto to mai yin sallah da riga da hoto ba mun yi bayani akai Ba halatta mutum ya rinka yin sallah da riga mai hoto ba ko hoton dan siyasa ko hoton damisa ko hoton giwa ko wani makamancin wannan in dai abu mai rai ne ba a yin sallah da shi ko a tamfa mai hoton mutum ko mai hoton gwamnan garin ku in ya raba muku ku je ku sa ku hijabi shi ma bai halatta a yi sallah da shi ba saboda yana ɗaukar hankali malam idan mutum yana yin sallah liman yana yin sallah a karatun sallah a bayyane mamu zai bi shi ne a karatun kuma idan bai haddace inda liman yake karantawa ba fa ba ce ya bi shi ba ce aka yi kurum ya shiru ya saurare shi abinda aka ce kai ka karanta fatiha sauran kuma kai shiru ka ji irin karatun ai liman yana sallah yana ba da sako ne wa mamu su ji tsoron Allah su kiyaye yana kawo ayoyin da za su taimaka wajen samun takawa a ina kake tafsirin alkur'ani da azumi a gombe insha Allah ta'ala dan uwa musulmi um, sai kai haƙuri wannan shine darasinmu na ƙarshe a wannan zangon karatu na wannan shekara insha Allah ta'ala a wannan masallaci mai albarka ba dan komai ba saboda akwai ayyuka da uzurruka da yawa kuma ga Ramadan ta tunkaro mu bai fi sati uku ba akwai lakcoci da muke da shi da kuma za a shirya za a tafi tafsiri kuma kuma shi tafsirin na azumi kullum ne sai kai awa biyu kullun ne ga azumi ga wannan sauransu akwai bukatar mutum da dan kimtsa dan yi bincike kuma dan abin da zai je ga mutane da haka sai muka ga ya kamata mu dasa aya mu dakatar da karatun anan mu yi fatan alkhairi akan abin da muka faɗa Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana to ita me sa bata rubuto da wuri ba to shikenan to wannan kenan sannan sakon da muke so mu bayar shine um, yan uwa musulmi wannan masallaci da kuke ganin sa um, wallahi wani bawan Allah ne ba mu san shi ba bai san mu ba haka kurum cikin taimakon ubangiji yasa aka nemo mu ya ɗauko masallacin nan ya damƙa mana ya ba mu ya ce a zo a karantar da mutane addini saboda Allah wallahi ban taɓa ganinsa ba ban taba jin labarinsa ba bai taɓa ganina ba sai dai labari ya ɗauko wannan masallaci ya bayar bayan wannan masallaci yanzu a cikin nan akwai katafariyar makaranta katuwa babba wanda za a gina ta hawa uku aji goma sha biyar da ofisoshin malamai da staff rooms da banɗakuna da ɗakin taro duka wallahi naira ɗaya ba mu taɓa zuwa muka daga lasfika a wani guri ko muka nemo taimako muka ce bari mu taimaka a zo a gina wannan wurin ba har yanzu wani Allah nan shi yake wannan aiki shi shi kadai da kuma ƴan uwa makota da suke taimakawa wajen gudanar da ayyuka din akwai ƴan uwa makotan masallaci da wanda masu ke dan nesa su ma suna taimakawa to kar mu manta da su wajen musu